يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi nabiyun rahma sallallahu alaihi sallam siratun wa durusun wa ibar na dan uwa babban malamin muhammad sani umar a yau shida ga watan biyu shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 310 inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa fathu makkata bude garin makka وعلامة دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم da zamantowar haka alama ta kusantowar karewar lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah subbata a gare shi a rayuwar duniya hadal الفتح العظيم shi wannan buɗi mai girma wan nasrul mubin da nasara wacce take mabayyaniya ja'alahu Allah ta'ala alama Allah maɗaukaki ya sanya ta ita wannan nasara ko ya sanya wannan buɗe ya zamo alama alamar mai alamata ƙurbi wa fati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alamar kusantowar ƙaratowar lokacin rasuwar manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi إذ أنزل عليه قوله عز وجل أيين دي سوكر مسد فأنسى ميجر ما دبوايا إن الله يكتشوى إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر الله دبود انسى سكزو ورأيت الناس كذا متى يدخلون في دين الله أفواجا suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya fasabbih to kai ta tsarkake sunan Allah ka da fa tasbihi bihamdi rabbika kana mai gode wa ubangijinka ka tsarkake Allah ka gode masa wastaghfirhu ka nemi gafararsa game da kurakuranka innahu kana tawwaba haqiqa shi mai yawan karɓar ban bayi ne أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إمام البخاري ألا يجقن صدرهما يا فتد حديث منا رويت حديثي تشكل صحيح للتافنسا عن ابن عباس وندا كربودك صحاب النبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا مدوككي يدد سوشي لما هيكونسا قال يتي كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه umar ɗan khattab allah yadda da shi ya kasance ya ni ma'a ke badar yana shigar da ni majalisarsa ta jagoranci da shugabancin al'umma tare da shehunan da suka halarci yakin badar ma'ana manya tsofaffi dattijai waɗanda suka halarci yaƙin badar waɗanda suke a mazaunin iyaye ga wato ainihin abdullahi ɗan abbas to umar yana shigar da shi tare da su cikin majalisarsa ma'ana an ratso da abdullahi ɗan abbas cikin majalisa tsakankanin masu shekarun da suka kere shi nesa ba kusa ba faƙala ba sai wani daga cikinsu ya ce shi ne abdurrahman ɗan auf Lematu da hadha wa lana abna'un mithluhu me yasa kake shigo da wannan yaron alhali muna da 'ya'ya kwatankwacinsa. sa ba a shigo da su ba sai shi fa qala innahu mimman qad alimtu sai Umar yake cewa da su gabaki ɗaya tunda ɗayan su ya magana haƙiƙa shi abdullahi dan abbas yana daga cikin wanda kuka san matsayinsa yana daga cikin wanda kuka san falala da martaba da darajar da allah ya masa ba kamar kowane ɗa bane cikin 'ya'yanmu qala fa da'ahum zata yawmin abdullahi dan abbas ya ce sai wata rana umar ya kirayi waɗannan dattijai na majalisarsa wa da'ani ma'ahum ya kiraye ni tare da su abin da ya saba yi ya kuma yi qala abdullahi dan abbas ya ce wa ma urihu da'ani yawma idin illa li yuriyahum minni ina ganin a ranar da bai kiraye ni ba sai dan ya nuna musu wane ne ni فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة ماذا ce game da faɗin Allah maɗaukaki idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba mala yace hatta katama sura har da ya kai ƙarshen sura wannan surar meye ta ce wa a game da ita wace masaniya kuke da ita game da wannan sura faƙala ba'dhum sai wasu daga cikinsu suka ce ko wani daga cikinsu ya ce umirna an nahmadallah an umarce mu ne da mu gode wa Allah a cikin wannan sura wa nastaghfira mu kuma rika neman gafarar laifuffukanmu da muke tsakaninmu da mahaliccinmu da tsakaninmu da bayinsa idza nasarna wa fataha ala idza nasarana wa fataha alaina a duk sanda ya ba mu cin nasara ko ya mana wani buɗi duk sanda muka samu wani buɗi daga Allah to mu gode masa mu nemi gafarar zunubanmu duk sanda muka ci nasara akan wani al'amari namu mu nemi gafara Allah mu kuma gode masa wa qala ba'dhum la nadri wani daga cikin su yace ni ban san me zan ce ba akan wannan sura wanda ma suka iya cewa wani abu sune suka faɗa abin da ya gabata aw lam yaqul ba'dhum shay'a ko ko wasu daga cikin su ma basu ce komai ba su shiru suka yi ba ta cewa fa qala li yabna yabna abbas sai umar ya ce ne kai abdullahi dan abbas akaza ka taqul kama kamar yadda suka faɗa shine ta ce wanka akan wannan surar kana tare da su akan wannan fahimta da wannan tafsiri da bayani na wannan sura qultu la yace a'a ni ba abin da suka ce zan ce ba ina da ta wata cewar daban da tasu qala fama taqul yace to kai me zaka ce akan wannan sura قلت huwa ajalu رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه a ai magana ce ta karewar lokacin rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya sanar da shi haka ana gaya masa lokacin rayuwarsa ya taho karewa shine Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah da buɗinsa suka zo fathu makkata ma'ana idan aka buɗe garin makka shi ake nufi anan fa zaka alamatu ajlika ka sani cewar wannan alama ce ta karewar lokacin rayuwarka fasabbih bihamdi rabbika kai ta tsarkake ubangijinka da gode masa wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuban bayi ne qala umar sai umar yace ma a'lamu minha illa ma ta'lam ni ma dai ban san wani abu game da wannan sura ba sai wannan abin da ka sani daban da abin da suka faɗa din can a nan abin da ka faɗa shine abin da na sani nake mun yi daidai da ni da ka to fa shine an ce wai kulkuwar daka an zo ƙarshe amsa ta fito fili ina so tabbatar musu cewar saka abdullahi dan abbas a cikin majalisarsa sa'a ce dace ne nasara ce domin za a samu abin da ba za a samu a gurin waɗanda suka kere shi shekaru da daɗewa ba Allah ya masa bai wadda bai wasu ba to na yake nuna cewar a harka ta ilimi ba masa ilimi kawai ba haka tsarin ubangiji yake sunna ce daga cikin sunnoninsa in ya fifita ka a wani abu to kuma zai rage ka a wani abu in ya rage ka a wani abu zai fifita ka a wani abu in dan kasancewar ina da karancin shekaru shi yaro ne to kuma baya nuna kuma an fi shi ilimi an fahimta wa qalat aisha radiyallahu ta'ala anha kuma aisha Allah madaukaki ya yarda da ita tace ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath babu wata sallah da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallace ta bayan saukar masa da surar idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha face a cikin sallar da idin sai kaji ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu ina gode maka ya Allah ka gafarta min laifuka ma'ana tun da aka saukar da wannan sura ya lazamci yin aiki da abin da ta umarce shi da shi na ya rika tsarkake sunan Allah yana gode masa ina neman gafararsa a wani lafazin kuma za ka jana cewa subhanaka allahumma maimakon rabbana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli akwai Allahumma tsakanin subhanaka da rabbana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika Allahumma ghafirli wa bihamdika ighfirli fi hadha al-fath al-azim mala yake cewa a wannan budin mai girma saboda haka kafin mu shiga wannan bayanin Aisha tana gaya mana manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fassara abin da ke cikin wannan aya a aiwace a aikace ya ci gaba da yi har Allah ya karɓi rayuwarsa to kuma ba manzo kawai ba da aka ce a cikin al'ummarsa wani shekarunsa sun tura wanda shi da kansa ya ce galibin mafi yawancin shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in ƙaranci ne 'yan kaɗan ne kwarai masu ƙetarawa to yanda ka ga katin kare hamsin sittin to a dage ko a yi ta subhanallah walhamdulillah rabbi gifirli an fahimta ko saboda a dace da tafiyar amma a ce ka kai wannan shekarun kuma sannan ake rububin sai ka yi haka za ka gana kuɗa ko kuka gajiya kuka ga yau kuma da ku za a gaji kana ina lokacin kai abin da ka tsira eh wa fi hadha a wannan buɗi mai girma irtafa'at rayatul islam tutar musulunci ta ɗaukaka wa qamat daulatuhu daular sama ta tabbata ta tsayu wa saqatat rayatul shirki tuta shirka kuma ta faɗi ƙasa wanwar wa kusurat shaukatuhu aka kakkarya ƙarfin kaifinta wara'an nasu zalika mutane suka ga haka ƙuruƙuru Fa fadakhalu fi dinillahi afwaja sai suka rika tururuwar shiga addinin Allah jama'a jama'a wa qarrat aynu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idanun manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka sanyaya idan sai tabbata akan ganin nasara wal muslimin idan musulmi ma ya sanyaya bi hadha al fath al azim da wannan buɗi wanda yake mai girma wan nasr al mubin da nasara wacce take ba ba'da tilka sinin bayan shudewar shekarun da suka wuce min as-sabri na haƙuri da ba daɗin da suka fuskanta wal jihad da fafata yaƙi tsakaninsu da maƙiya Allah wa tilka sunnatullahi ta'ala wannan shine tsarin Allah maɗaukaki allati la tatakhallaf tsarin da baya canzawa baya zama daban da abin da Allah ya tsara dole abin da ya shimfiɗa ɗin nan shi za ga ya abu wa wa'aduhu alladhi la yukhlif kuma wannan shine alƙawarin Allah da bai sabawa kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da buwaya yace innal arda lillah gaba ɗayan duniya ta Allah ce ƙasa ta Allah ce yurithuha man yasha shi yake gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa min ibadihi daga cikin bayinsa yurithuha man yasha'u min ibadi Allah ne yake gadar da ƙasa ko wannan duniya ga wanda ya so ya nufa ya gadar masa da ita daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na ga bayin Allah masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su wa qad dakhala kathirun minan nas fil islam mutane da yawa sun shiga cikin addinin musulunci wa hasuna islamuhum musuluncinsu kuma ya kyautata ya inganta wa jihaduhum yaƙin su da fafata wasu ma ta kyautata lakin lakin sabaqa al wal hijra sai dai imani tare da yin ƙaura daga garin matsi akan addini zuwa inda zaka sake ka ba Allah ya riga ya gabata wanda suka dace da wannan sun riga sun dace wal jihad da fafata yaƙi da aka yi Mana waɗanda suka dace da sun yi imani sun yi hijira sun yi yaƙi sun riga sun gabata tun da yanzu an buɗe garin da ake guduwa a bari a yi hijira to batun ka gudu ka tafi wani guri daga wannan gari ya ƙare shi ma ya zama garin musulunci to tun da wannan dama ta kau ba maganar hijira daga makka a ce an tafi wani guri don gudun addini baƙiyar simatu ula'ika sabiqin al-akhyar sai zamanto alama ta waɗannan magabata wanda suke zababbu cikin wato alin sahabbai shine yawanzu alama ce ta wanzu ta ce ga ire-iren waɗanda suka yi ƙaura ga ire-iren wanda suka yaƙi lokacin da ake cikin tsaka mai wuya min almuhajirin daga cikin mutanen da suka kaura daga makka zuwa madina wal ansar da kuma waɗanda suke mutanen madina da suka fafata yaƙi radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum Allah madaukaki yadda da su kuma wato yarda da su أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه har wa imam al-bukhari ya rawaita hadisi cikin sahih littafin sa an mujashi' bin mas'ud wanda aka karbo daga mujashi' ɗan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi qala yace in talaqtu bi abi ma'bad ila an sallallahu alaihi wa sallam na tafi da ni zuwa ga da ni abi ma'bad zuwa ga sallallahu alaihi wa sallam dan shi abi yayi chaffa ya nuna goyon bayansa game da manzo sallallahu alaihi wasallam alal ce akan cewar shi ma ya yadda zai yi hijira ya tafi ya je ya ci gaba da addinin musulunci inda zai sake yi qala madat sai manzo ya tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace madatil hijra ai hijira ta riga ta wuce masu rabanta sun riga sun samu eh, madatil hijratu li ahliha masu hijira sun riga sun gabata sun yi hijira tuntuni ubayi'uka alal islami wal jihad kai dai zan yi caffa da kai zan yi hannu da kai akan kamara min baya game da tabbata akan musulunci da kuma yaƙi don ɗaukaka addinin Allah amma batun ƙaura har daga an yi na gaba ya gaba wannan wani matsayi ne da Allah yake ɓosa da shi to wannan yake nuna a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka yi ƙaura tun lokacin da musulunci karɓarsa yake da wahala suka fafata yaƙi tun lokacin da wato ainihin ba su kai sun kawo ba har suka yi ƙarfi to matsayinsu gaba yake da wanda suka zo bayansu domin duk wanda suka samu addinin nan albarkacinsu suna da kaso da rabo a ciki na su suka ba da ɗauki da gudunmawar da haka samu sau da ko su sahabban matsayi matsayi ne mataki mataki ne wasu sun ke ruwasu sai mala ya ce ma'a bilal mu'azzini rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi mil fath kwatsam yanzu ga mu tare da bilal mai kiran sallan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar buɗe garin makka me ya faru da shi ba da makka makkata bayan buɗe garin makka da cin nasarar shigarta amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilalan radiyallahu ta'ala an sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci sahabinsa bilal Allah maɗaukaki ya yarda da shi da me ya umarce shi an yas'ada alal ka'abati wa yu'adhdhin cewar maza ka hau kan saman ka'aba ka kwara da kiran sallah kowa ma yace فأذن رضي ta'ala ta'ala anhu. sai Bilal ya aiwatar da umarnin manzo ya hau kan Ka'aba ya kwarara kiran sallah Alamar mar'an wa masma'in min Quraysh Qurayshawa na gani idan suna gane musu kunnan su kuma yana jiye musu su ga nauni kuma jiyau ne innaha la ibratun azima tabbas haƙiƙa wannan wata izna ce mai girman gaske wa hikmatun baliga hikima ce wacce ta kai muƙura min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yaya sai mala ce fa bilalun zalika alladhi kana abdan li umayyah bin bin bin khalaf bilal din nan fa shine dai wanda yake da bawa din nan ga umayya ɗan khalaf wa dakhala fil islam ya shiga addinin musulunci yana bawa fa azaqahu umayyatu alwanal azabi umayya ya ɗanɗana masa salo salo na azaba wal aza da cutarwa daga cikin irin abin da yake masa kana ya khuruju bihi fi shiddatin ramda ya kasance yakan fito da shi a filin Allah fetal ya shi ya ɗau zafi a lokacin tsananin zafin rana wa yaba usakhratal kabirata ala batni ya kwantar da shi da gingine ya ɗauki dutsen da ba zai murgini ba a gurinsa ya ɗora masa a tsakiyar cikinsa Walakin walakinahu radiyallahu ta'ala anhu amma shi bilal Allah madaukaki yadda da shi a daidai wannan lokaci kulla mashtadda alaihi al'adha duk sanda cutarwa ta tsananta ta kai ta kawo gare shi lam yazid ala an yaqula bai karawa akan cewa da yake ahad ahad ahad ahad na yadda da ɗayan nan ɗayan nan na yadda da shi kawai qul huwallahu ahad to kawai ahad ahad yake kira kuma ahad ya masa rana yau gashi shine a saman ɗakin ɗakinsa ina da kiran sallah duk ma wanda yake jin haushi ya ji ya duk wanda ya ɗauki kansa ba kowa ba saboda Allah shi kuma Allah sai ya dauka shi sai an gan shi sai an ji shi ثم Abubakar. أبو da yake fuskantar wannan tsaka mai wuya. yake fuskantar ba daɗi daga umayya kun mashtarahu abubakar siddiq sai abubakar siddiq ya saye shi daga wajen umayya ta bin khalaf radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da abubakar wa a taƙahu kuma ya ‘yanta shi wa kana umar ibn al-khattab don haka umar ɗan khattab ya kasance radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya da shi ya ƙulu ba da zalika bayan siyan da abubakar siddiq wa bilal ya ‘yanta shi sai umar yake cewa abubakarun sayyiduna ko an ƙi ko an so abubakar shugabanmu ne duka musu habban manzo a ataƙa bilalan sayyidana kuma shi ya ‘yanta bilal shugabanmu a wajen kiran bayi zuwa ga bautar Allah falala tana ga abubakar eh ba yadda aka iya wanda ya zage shi ma kansa ya cutar amma ba da shi ba da haka a sa abubakar babban suna ne marratil ayyamu kwanaki sun shuɗe sun wuce wa sadaka wa'adullahi alƙawarin Allah kuma ya gasgata wa futihat makkatu yau a kwana a tashi ga garin makka an buɗe shi wa kana bilalun ya taharraku shauƙan ilaiha kuma dama bilal tini ya haɗu mama da wato ainihin begen a ce yau gashi a cikin garin makka wa ha huwa yas'adu alal ka'aba sai gashi kuma Allah ya cika masa burinsa dumamar da yana a ce wato gashi a cikin ka'aba ko a kanta ya tabbata ya shiga ka'aba an yi sallah da shi a ciki ya fito ya hau kan samanta ya kura da kiran sallah sai ga bilal yana hawa kanta wa sanadidu quraishin jigajigan quraishawa kuma yanzuruna idan suna gane musu abin da yake faruwa wa yarfa'u sautahu bil adhan shi kuma yana daga muryarsa da kiran sallah wa hum yasma'una suna tsaka da jin abin da yake faɗa fayashtaqu ba'dhum ghaiba wasunsu sai sukan wuce gona da iri dan tsananin wato kulewa wa ghadaban da tsananin fishi wa hum alladhina lam yatamakkan Islamu islam min qulubihim sune ire-iren waɗanda musulunci bai sami gindin zama cikin zakatansu ba su har a wannan rana cike suke da bakin ciki da bacin rai ba yadda suka iya yau ga kiran sallar bila kunnan su yana jiye musu fa yaqulu ba'dhum sai ka ji wani su yana cewa laqad akrama Allahu fulanan a bahu sai ka ce a ah, Allah ya girmama wani ina nufin babansa bahu qabla an yasma hadha al-aswad tunda Allah ya karɓi ransa shi kafin ya ji wannan bakin bawon ala zaharil ka'abati gashi kan ka'aba ina kiran sallah wato su suna jin takaici da bacin rai Allah ya yi sai sun ga kiran sallar bila wannan takaici da yawa yake sai ka jana su ba sun caba su sun yi gaba ba su ga wannan kiran sallah ba sun caba da azaba da jikin su yana sai na gaya musu wa yaqulu akhar lil harith bin hisham wani kuma daga ciki na cewa da haz dan hisham ala tara hadha al ab aina sa'ad wai wannan bawan ku ina ya hau fa qala da'ahu sai ka ja shi rabu da shi fa in yakunillahu yakrahu fasa yughayyiru ai in Allah baya son wannan hawan da yi zaka ga yadda zai da shi shi ma zai sassaɓa masa kamani zai canza shi ai mun ga yadda aka wa ashabul ashabul fili ko to kamar haka suke nufin zai faru shi ya aka yi da ashabul fili ba nan Allah ya ko da tsuntsaye suka fata fata da su ba aka hutar da mu ma fada da su shi ma in Allah ba su zaka ga yadda zai da shi sai gashi daƙau daren daƙau eh kenan Allah yana so min nata'ij fathi makka wasu daga cikin wato anin sakamako kyakkyawa da aka samu a ta dalilin buɗe garin makka kana ta fathi makkata nata'iju kathira buɗe garin makka na da wasu ainihin sakamako masu ɗimbin yawa minha daga ciki akwai dakhalat makkatu tahta nufudil muslimin sakamakon da aka samu kyakkyawa amsar da ta fito fili nagartacciya makka ta shiga ƙarƙashin zartarwar addinin musulunci da musulmi musulmi su suke da ikon zartar da dokoki a cikinta wazalat daulatul kufri minha daular kafirci ta gushe daga cikin garin makka ba ita ba dalilinta wahalatul fursa dama ta samu lil qada'i ala juyubi shirk dan gamawa da dukkan wasu jigajigai da za a iya cewa wato sune kamar masu hidimta wa tarayya da Allah fi Hunain a Hunain wa Ta'if da Ta'if wa min thamma ila alami ajma bayan su kuma zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya asbaha al-muslimuna asbaha almuslimuna uwan uzma musulmi sun wayi gari wani karfi ne gagarimi musulmi sun wayi gari suna da ƙarfi gagarimin ƙarfi musulmi sun wayi gari su ne wato ba yadda aka iya da su sufafawa fi jaziratul arab a cikin wato tsibirin larabawa wa ba da fathi makka da bayan buɗe garin makka تحققت أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم burin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbata bi dukuli fil islam da zamantowar quraishawa sun shiga musulunci wa barazat quwwatun kubra fil jaziratil arabiyya wani ƙarfi gagarumi ya fito fili a cikin tsibirin larabawa ƙarfi na musulunci da musulmi wanda la yastati'u ayyu tajammu'in ghaliyyin alwuqufa fi wajhiha wanda babu wani irin taro da kungiya da za a hada da sunan kabilanci da za ta iya tsayawa a gaban fuskar karfin musulunci da musulmi ba zai yi ba ba wani wanda zai iya gaba da gaba da su wa hiya li tauhidil arab kuma wannan karfi da musulmi suka samu da musulunci ya cancanci iya wato ainihin daidaita da hada da ɗayanta wato al'ummar laraba su zama tsintsiya maɗaurinta ɗaya ta hata rayatul islami a ƙarƙashin tutar addinin musulunci sun malin tilaƙo ilal aƙaƙarin mujawira daga nan kuma a ciro zuwa ga wato ainihin sassa da yanki yanki waɗanda suke makotaka da nan da izalati hukumatin zulmi don gusar da hukumomi waɗanda suke na zalunci waƙa ne da wuce gona da iri wata aminul hurriya da kuma amintar da wato ainihin yanci li khalqillahi ga halittar Allah Likayya yadkhulu fi dinillahi dan su samu damar shiga addinin Allah wa ya'buduhu wahdahu su bauta masa shi kadai ba tare da sun yi tarayya da shi ba min doni siwahu ba tare da sun bautawa waninsa ba wannan ba karamar sakamako ba karamin sakamako bane ba karamar nasara bace mala yace kana li hadha al fatahi atharun azimatun diniya wannan bude na garin makka ina da wasu alamomi ina da wasu abubuwa da ya bari masu girma diniya wanda suke da alaka da addini wa siyasiya da wanda suke da alaka da shugabanci wa da wanda suke da alama alaka da zamantakewar jama'a wa qad bada'at hadhihi al-atharu waɗannan alamomi sun fara bi suratin da wani wato salo na hoto da zaka iya gani yalmasuha kullu man yum'inu an-nazar wanda duk wani wanda yake wato ainihin kyautata gani duk wani wanda yake tsayawa ya nazarci al'amura zai iya taɓawa ko ya shafi ko ya gane wa kansa wannan wato ainihin alama gagaruma da wato ainihin musulunci da musulmi suka samu fi hadha al-fath al-mubarak a wannan bude wanda yake mai cike da albarka fa amma al-athar al-ijtima'iyya amma alamomi da ake iya gani wanda suke na zamantakewa fatamathalat ta bayyana ta kwatantu an ganta an iya ganewa fi rifqihi sallallahu alaihi wa sallama bin nas game da tausayawar da manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yake da shi ga mutane a ce wanda suka yi maka ba daɗi suka yi wa sahabbanka ba daɗi kana so kana ji kana gani ka bar inda ka rayu ka taso a ciki su ma haka suka bar dukiyoyin suka bar iyalan suka bar komina suka tafi don tsira da addini amma a zo a samu nasara a kansu kowa ya ce ya yi saranda ya miƙa wuya wasu sun shiga gida sun kulle wasu sun shiga masallaci amma ka ce to la tasriba alaikum yawm idhabu fa antum at-tulaqa ba wani zargi a kan ku yau ku tafi kowa an sake shi iwar kajaminsa ba komai to wannan ci gaba ne alama ce gagaruma da manzo isamu ibar mana a zamantakewa kada al'umma da kake rayuwa da su cewar in ka ci nasara a kan mutum ya to ƙarfinsa ya kare ba yadda ya iya da kai to kakkai ƙarƙaf kai ba shi ya zama naka za ka karu da abin da wato za ka sha mamaki an fahimta ku? sannan bayan haka wa hirsihi alal akhadhi bi aidihim da kwaɗayin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi na riƙe hannayensu yu'ida ilaihim thiqatahum bi anfusihim dan ya dawo musu da amincinsu da ke cikin zukatansu وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم da kuma wato yanayin sabon yanayin da suka samu kansu a ciki wanda ya rinjaye a kan garinsu a ce ga wani rinjaye ya zo ya fi ƙarfin jama'ar gari an ɗora wato wasu a kansu to wannan yanayi da za su fuskanta don su samu sakewa shi yasa ya ce ku sakakku ne babu wani zargi a ku? saboda haka wannan zai sa su ga cewa eh wannan abin da aka yi musu na karamci ya kamata su ma su saka su rama dan a cikin su za a samu wanda suke jin haka wa ta'ayini man yu'allimuhu da kuma tantance wanda zai ci gaba da koyar da su kaga wannan ma tasiri ne a addinance a samar da wani wanda zai rika ilmantar da wanda suka musulunta ashe duk inda aka je aka yada musulunci aka isar da saƙon wa'azin maguzawa su karɓi musulunci ba ta tahowa ake a basu ba ko a'a malami ake bar musu daga cikin malaman da aka tafi da su irene su itarbiyance su sau da haka inda gaske kake kake so a zaɓe ka to ka zama mai ɗaukan ɗawainiyar malaman za su rika tafiya suna ilmantar da maguzawan da suka musulunta sai mai da gaske kake so kake addinin musulunci ya ci gaba so kake musulmi su haɓaka wani na daga cikin abin da ya kamata a ce masu hannu da shuni suna yi masu wato ainihin mulki suna yi don taimakawa addinin Allah su masu samu taimako da karbuwa a gurin ubangiji so da haka haka manzo sallallahu alaihi wasallam wa yufaqihahum ibar musu wanda zai rika fahimtar da su addini fi dinihim a cikin addinin su faqad abqa mu'adh bin jabal manzo ya bar mu'adh dan jabal radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fi makkata a garin makka ba'adin sirafihi anha bayan shi ya juya ya tafi zuwa madina li yusalli bin nas dan ya rika sallah ga mutane shine limamin su wa yufaqqihum fi dinihim ya rika fahimtar da su addinin su wa amma al-atharu siyasiyya amma alamar da aka bari ta bangaren shugabanci faqad ayyana attab bin usayd amiran ala makkah haqiqa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tantance ya ayyana ya tabbatar wa da attab dan usaid zama shugaba gwamna jagora a garin makka shine mawakiltan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukumu bin nasi bi kitabillah yana hukunci tsakanin mutane da littafin Allah duk sanda shari'a ta taso gurinsa za a nufa shine mai yanke hukunci da daukan wasu matakin doka akan kowa kai kuma mu'azu ji da ilmantar da su da yi musu sallah ashe raba limami da alƙalanci ina da asali shi ya ji da sallah da jagorantar jama'a alƙali kuma ya ji da alƙalanci saboda shi can sai da daka tsawa ce kai nan ta ce ba gida ba ne shiga taitayinka amma ka ga a masallaci ana nasa ce ka wannan mabin masa masallacinsa shi kaɗai ne liman ko to da ka kowanne an bashi shi aikinsa ga wannan alama ce da aka bari ta addini da buɗin garin makka ya samar kuma alama ce ta shugabanci ta bangaren abin da ya shafi shi jagoran da zai hukunci akan kowa shi saboda haka idan aka bude gari aka ce shi to ana samar da wanda zai tsaya ita ke wato anin ragamar zartar da doka ba a bar doka a hannun kowa ce to tunda kowa yanzu ya yi ido a musulunci to duk wanda ya cancanci kisa kowa kashe shi ba a haka a shugaba shine yake da alhakin wannan so da sai kasancewar ba tsarin musulunci bane dan kana musulmin wani yayi abin da ya cancanci kisa ka ce ai da faɗin Allah da hadisan manzo ya cancanci kisa haddi maka tsaye masu to kai ne mai da hadda in haka za a yi ta ci barkatai kai ma wani da auna ba tsakanin ku da zai ce ka zagi manzo Allah idirfafe ka ce ai haddi ya tsaye maka an gane ko yawo sannan mala ya ci gaba ta cewa fa ya akhudhu li da'ifihim sai zamanto shi attab dan usaid yana karba wa raunanan cikin su haƙƙin su wa yantasiru lil mazlum min i agaji i taimaki wanda aka cuta daga wajen wanda ya cuce shi i karbo masa abin da ya cuce shi da shi wa amma al-atharu ad amma alamomi da aka bari wanda suka shafi addini fa inna fatha makkata haƙiƙa buɗe garin makka wa khudu'aha alhamdulillah alaikum Allah subhanahu wa khudu'aha da kuma wato risnawar garin makka da jama'ar da ke cikin talisul, tsarin islam ga sarkin musulunci wannan ba karamar nasara ba ce ta bangaren addini da bangaren jagoranci kad aqna al-araba jami'a wannan abu ya wato gamsar da laraba ga baki ɗaya bi annal islam huwa dinul ladhi tadahu Allah akan cewar lalle addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda da shi li ibadihi ga bayinsa fa dakhalu fihi afwajan wannan yasa suka rika shigarsa tururuwa kungiya kungiya jama'a jama'a natija ta gaba nasara da buɗi da wato ainihin amsa da aka samu sakamakon wannan buɗi na garin maka mala ya ce ta haƙaƙa wa'adullahi bittamkinin mu'minin wato alƙawarin Allah na tabbatar da al'ummar musulmi a kan wasunsu da ɗora su a saman wasunsu ya tabbata waɗanda suke asadiki na masu gaskiya ba da ma bahau bilgali bayan da sun yi layya da mafi tsadar abin da wato alin suke da shi wani an kashe ɗansa wani an kashe wato ainihin dan uwansa wanda wani ba shi da wanda yake ji da shi kamar babansa an kashe a yaƙi ko ɗansa an kashe a yaƙi ko matarsa ko wani haka wannan fis sun wato anin layye da duk abin da yake da kima daraja a gurinsu na kuɗi ne na wato anin kadara ce na makami ne wa haqqaqu shurutat tamkin kuma sun tabbatar da shar'an da a ta dalilin su Allah yake tabbatar da bai aban ƙasa ya dora su akan wasunsu wa akhadhu bi asbabi sun riko da dalilan da ke sa a wato anin dora bawa akan wani a tabbatar da shi wa qata'u marahilahu sun wato ainihin yanke dukkan wasu matakai na wato ainihin samun nasara da wato samun ƙarfi a ban ƙasa sun bi kowane mataki sun bi ta kai wa ta'amalu ma'a sunanihi sun yi mu'amala da hulɗa da abin da ya shafi wato sunnonin da Allah ya tsara na samun wato anin tamkin ka sunnata ibtila kamar sunnar jarraba kafin Allah ya tsora ka akan wato ainihin makiyinka a addini da kuma zamantakewa sai Allah ya jarrabe ka da jarraba kamar yadda yake jarraba mu da jarraba in mun koma zuwa gare shi to Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da mu tsora mu akan wanda yake ganin sai ya ga ƙarshen musulunci da musulmi Allah ka zatar da mu wattadafo da kuma ingiza ai fito na fito da wanda yake ga wato anin zai iya kau da musulunci da musulmi duk sun yi wannan wata darroj da bi sannan a hankali duk sun yi wata gairin nufus da canza zukatan waɗanda ake tare da su duk sun yi wannan saboda haka sai ka tsayu tun da ana cikin halin tsaka mai wuya ya zami mu'amalanci abokan faɗanmu mu canza zukatan wasu daga cikinsu mu ma da muke kan abin da muke kai mu tabbata a kai mu bi shi sau da kafa a san cewar eh da sauyi da yadda da muke da yadda yanzu muke sannan ka kokari cewar wanda duk ija ka ja a gabar da jan zai yiwu har kai nasara ka ɗauki matakin wato haƙuri da abin da zai same ka mara daɗi a kan wannan salo to ta haka dina daga cikin matakai matakai da ake samun allah kuma ya ɗora ka akan abokan gaban ka ba da suka iya da kai to sahabbai duk sun yi wannan wal akhdh bil asbab da riko da dukkan dalilan da suke sa a yi nasara a dora bawa a ban ƙasa ya zama shi yake da ragamar jagoranci da shugabanci as'ilatul lil muraja shi ka haddace tambayoyi don komawa abin da aka koya a dan wato kwankwashi baya kada a manta ماذا أنزل الله من القرآن للدلالة على أن فتح مكة alamatun lidunuwi ajali rasulihi sallallahu alaihi wasallam me Allah ya saukar a alqur'ani ko daga alqur'ani dan nuni akan cewar bude garin makka alama ce ta kusantowar ƙarewar rayuwar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi Suratun nasri idza ja nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshe kaifa kana fathu makka fathan aziman fil islam ta yaya bude garin makka ya zama budi gagarimi a musulunci ya zama budi gagarimi a musulunci saboda tururuwar shiga addinin musulunci ko ba an rika shiga ayari ayari jama'a da da ake shiga ɗaiɗe kuma ka shiga ma sai ka rika buya ko ana neman ka kamar ana wato farauta wata dabba farauta to amma sai gashi yanzu jama'a ce za su zo ayari rukuni guda su ce mu ma ga mun zo ai wannan bude ne babba wadda daga cikin wato anin yadda maka zama wato bude garin maka zama babban bude ga musulunci da musulmi aina azana bilalun ba'da fatih makka a ina bilal ya kiran sallah bayan bude garin makka akan saman rufin gidan rufin dakin ka'aba wa madarsul mustafadu min dalika wani darasi muka karu da shi ta dalilin haka wani darasi aka samu yau ga bilal a saman kaba yana kiran sallah eh, musulunci ya yi karfin da ana bayyana kiran sallah ashe za a iya da musulmi ba da ku iya sai dai ku kiran ku iya iku iku in kiran sallah ya kun yi za zuwa tarkata ku to sai ku ki ko shine fiqhu ka ku ce me da a ƙara da mu to an ƙara da ku kuma zai ci gaba da kiran an gane ko yawwa to da ka san da baka da ƙarfi ka ka ga kai a tafi a haka har ka ci wanda zaka ci haka ƙarfin da kuma ba wanda ya sai lakace ma hanci a cikin aikin addini ba kaskanci da yanzu zaka dana ta kiran sallah ai sai dai suwa ne har wani ma ya can ba mai kiran sallah baya kuɗi shi sau da aka yi ba shi a kiran sallah kai ya ƙiyin kuɗi ka manta hanyar a a gani kuma kuma na kiran sallah mai yasa mai ka babu barbarin da kuma na kiran sallah har da ce ma gashi mu zai kaga wannan akan ganni a ce bare bari ba sa kiran sallah sai dai wasu daga ci an gane ko san ko bangaren fulani don suna wajen kiwo <laughs> aina zana bilalun ba da fatihi makka wa madarsul mustafa min zalika wani darasin kuma muka karu da shi darasin bi sannan a hankali ga shi aka kai gacin nasarar buɗe garin makka da an yi gagawa da ba kai ga haka cikin nasara da sauƙi ba na'am musulunci na ɗaukaka makaskanci ya kaskantar da wanda ake ganin maɗaukaki ne muddin ya bar tubbar musulunci bai bi ta ba eh, ga bilal da ake ganin ba kowa ba ne yau ga shi ya kwara da kiran sallah kowa kunnensa ya je masa kowa idansa ya gane masa masu wulakanta shi da ya masa abin da suke masa gashi ba da suka iya shi Allah ya ɗaukaka shi sama da su su kuma yau ga sa a ƙasa suna cikin fargaba da tsoro kuma ga kiran sallah yanzu ya za da su kuma ko to ko yanzu ka tsayo akan bin Allah duk da ana ganin ka rigarka wani gurin da baci ana ganin ka abinci ba kullun kake ci so uku ba ana nan zaka zo ka ce ga yadda za a yi waɗancan masu gingingin din sai dai su kalle ka eh ma hiya nata'iju fathi makka dan irin nasara aka samu ko kuma amsa ko kuma wato sakamako a ta dalilin buɗe garin makka dai kusan shine abin da muka ambato a baya wannan ne karatun mu na abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko ban harshe Allah ya yafe mu wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa lahu wa ba'd wanda yake cewa malam ina eh, ina sunan zulai ya samo asali kuma ya halatta a sakawa ya wannan suna zulai bahaushe ne yake cewa zulai amma zaliha sunan yake zaliha to shi bai da kha sai dauki iya iyazi da ladin sai ce zilai a sauƙaƙe kawai an gane ko eh, asali ne eh, suna ne mai asali ana iya sawa eh, ya tabbata cikin magabata a kuma sunan sunan cikin mata dan an ce mata zilai din ba sai ka fanci zaliha ce suna nawa aka yi wa haka ba su iranan ibrahim ko su idi idris ko mamada ko ta ka karba ba da ka iya hausa ce kawai eh. malam mai ake nufi da zahari kuma yana hukuncinsa zahari wata ta'ada ce da asalinta lokacin jahiliya larabawa suke yi idan mutum ya so ya ƙarar da zamansa da matar da ike tare da ita ƙarar da zama na dindindin ba sake zaman aure kawai sai dube ta ya siffata ta da wata daga cikin muharramansa kamar babarsa kamar yarsa ko yar uwarsa wacce ba aure tsakaninsa da ita ce bayan ki kamar bayan babar yadda bayan babarsa ya haramta gare shi a matsayinsa na namiji ita tana mace to ya mai da wannan matar haka shi suke cewa hari maza suke yi ba mata ba za ka jin tana tambaya wai maza mata maza su iya yin zahari saboda ta gaji da mijinta akwai hanyar da shari'a ta tsara in rabuwa za ki dashi ba zahari ba maza ke zahari to musulunci da izo a daidai lokacin haula mijinta ya mata zahari. sai ta ga ce to ai addinin musulunci ya zo da hukunce hukunce daban da na jahiliya ana samun mafita a wasu abubuwan da aka yi na sariya lokacin jahiliya bar ta je ta kai kukanta gurin manzo sallallahu alaihi wasallam me ya mafita ga 'ya'ya ƙanana ga mijinta ya tsufa ita ma girma ya cin mata a bar ƴaƴan su zama kowa suna watan gaririya a gari ita ma cikin tashin hankali mijin cikin tashin hankali sai ta kai kuka shine Allah ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum to har zuwa inda Allah yake cewa waɗanda suke zihari daga cikinku game da matansu alladhina yuzahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahati Allah ya ce ba iyayensu bane in ummahatuhum illa allai waladunahum iyayensu ne waɗanda suka haife su ba matansu ba matansu ba iyayensu bane kaga Allah ya rusa wannan magana to ha kuma eh to ga hukunci duk wanda yi zihari da matarsa ba shi ba halattar ci gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa har sai ya yanta baiwa in bai da baiwa zai yi azumi na watanni biyu a jere in ba zai iya azumi na watanni biyu a jere ba zai ci yadda mabukaci guda sittin sai Allah ya kawo mafita na yadda za a yi a kare a da wannan abu to wannan shine bihari da hukuncin da shari'a so da haka bihari haramun ne <coughs> so da asalin sa ta'ada ce ta jahiliya wanda kuma yayi Allah ya bada mafita ta yadda za a wannan shine bihari da haka mazo bai taba yin bihari amma yayi ila yaji koma wato anin ɗakin da ke wajen gida ko ka ce shago ci gaba da kwana wata guda su ma su ji a jikinsu eh, yadda mace take yaji namiji ma yana yaji amma dai kakai a taruhun dan Allah malancin naman raƙumi yana warware alwala yi eh, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala malikiya suna da fahimta sai raƙumin ya tsufa ya zama amali Istihadi ba nassi ba ne eh, ko ya zama raƙumi amale ko ya zama ƙaramin raƙumi hukuncin ɗaya ne yawa ka ci raƙumi ka sake alwala me yasa haka shi ba kamar dabbobin ba ne sauran ko e saboda haka manzan Allah ya koyar da ko bambanci tsakaninsa da sauran dabbobin a za Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kule bat. ko gashi da hatsabibanci bai rabo da shaidanci irin nasa in ya tubure mai shi ma ba zuwa gurinsa ko za ka yana da wasu abubuwan da Allah ya bambanta shi da su kuma yasa ka ga wato da fitsarinsa da nonansa da namansa suna da bambanci da na sauran dabbobi da kashinsa duk da bambanci tsarinsa na haka yake ya ce yar ƙan ya kuka wuta za ga tana fita daga bakinsa ta ku abu fi da wuta ba zai rasa shaidanci sai a yi ta sitibin ko wai arna ne kunama ta harbi ɗansa yake ta rusa iya wuce mai faru zo ya haska sai ga kuna mace ya kai hannu sai ta tsana maza ce kai su ce bin yi kuka da kyau wannan kwaro wuta yana fitowa ya bana to kaga kuna ba ai ba kamar sauran kwari ba dan Allah malam dole ne idan aka ci abinci alhali kana da Allah sai ka kuskure bakinka eh sunna ce dai kurkurewar da za ka yi sallah baka kurkure ba sallar ka ta yi amma an fi so ka kuskure ka kuskure ko ka kurkure ka kurkure shi malam za a iya gudanar da sallah alhali dukkan kabarbarin a zuci aka yi su sallah ta yi dan ka kabbar baranka a zuci ba karga ka bayyana a ɓoye muke so mu ci amma ba a zuci ba ko ka rikadin ciwo eh, kai kabbara ga kan in wannan ne bai ba to da yi sallaka gaba ɗaya ba kabbara ki saboda ita ba a zuci aikin kabbara harshe yana aiki an ka ce a ɓoye ko in haka kake nufi to eh yi in a ɓoye kake nufi baka bayyana yadda wani zai ji ba sau dama bayyana don wani ya ji akan yi haka don jiyar da wani kamar limami ijiyar da mamunsa in ma wato annan ba zai isar ba a samu wani ya kara karfin murya don a isar wa wanda ba su ji ba ko ba za su iya ji daga liman ba amma inda za ka iya sallar ka idan kai kake yi kawai ko kuma wanda kake da ka kai sai shi zai iya sanin kai ka bara kuna sun kuya tare kuna dago wannan babu da za ce sai kai da ƙarfi kuma sallar ka tayin ba kai da ƙarfi wani kuma yake cewa tambayarsa idan mutum ya je masallaci na juma'a ita da ana zaman tahiya shi ma ya kabbara i zaman tahiya to ya maganar sallarsa da izo juma'a ya dace da zaman tahiya idan da mai ce asalamu alaikum sai ya raka a hudu saboda bai samu ko koda ruku'un a karshe ba da ya samu ruku'un a karshe to ɗaya zai ci ya samu juma'a tambayar su ta biyu kuma yake cewa me gaskiyar cewa ba a siyan alkur'ani sai dai a fansa ya ji wani kuma ce siya ake ba fansa ake ba da Allah ya abin yake to wani wani salo ne na ladabin magana na bahaushe musulmi yake ga girman alkur'ani ya fi gaban ka iya ba da abin da zai zama daidai da siyansa sai ke faɗa kalmar fansa ma'ana an ba ka shi ka karu da shi ba don kuɗinka ba kuɗinka bai kai ya sayi darajar da ike da ita shi ne kalmar fansar da yake in kalla wannan ma'anar fansa ake an gane ko an kuma kana bin cewa ba zai yi ba ka sami ƙur'anin nan a wajen mai shi da ya zo ya kasa sai da kuɗi kuma kai kasan shari'a ta zo da wa halallahu a wa harrama ba kur'an ne ma zo da shi kai ma ka ce nawa nawa qur'ani ne ce kaza kaza ka dauka ka bashi eh to siya kai wannan an kalli kasuwancin da kuka kulla saboda ka ana siya ana fansa abubuwa ka hotuna masu nuna bala'i sannan kuma a yi jan hankali a kan irin wurin su duka da sauransu eh Dangane da abin da ya shafi masu sanya hotuna wani ka ga da roba su ta sai da kifi ya sa hoton fati yan wasan kwaikwayo hoton zilai hoton wacece wani kuma shi ba su zulai ma yake ba su can wato reka reka reka take ko can da su mata amita hema ko ko mata wasu su a cikin sauransu kowa da irin nasa samfano su nan haka duka gasu nan eh su ma yan adaidaita sauwa ka za ga wani wani ya sa kunama wani ya sa maciji wani ya sa zaki wani ya sa gashi nan wani bambani to wannan duk kana fassara inda ka sa gaba ne alal aqalla kana yau kanka fassara ga wanda zai mu'amalance ka ce kai fa ga inda ka sa gaba ga mai bambani aka ga suna tare da bambani mai hema ma suna tare da hema alama inda ka zuciyarsa to wanda har kullum abin da ake so shi asali ma tsarin addinin mu hoto ko na mutumin kirki ne ba a ce kasa ko na mutumin kirki ba cikin ladabtarwa addinin ko kowarwa addinin to shi asalin hoton hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ke kwaikwayon halittar Allah suna daga cikin masu fuskantar mafi tsananin azaba ranar alkiyama domin ubangiji ne su tsaye su ce sai sun busa rai ga abubuwan da suka yi hoton su ko suka gana to kaga wannan musiba ce to kuma ce kai kuma wannan shine abin a ah, ai mun karanta ma a sati ɗaya ko biyu da ya wuce na sanda wato su manzo sallallahu alaihi wasallam suka rusa Ka'aba eh, binnan kai gumakan da ke cikin Ka'aba sun tarar da me hoton annabi Ibrahim da annabi Isma'il a matsayin suna rantsuwa da kebau na wato anin jahiliya annabi ya ce ƙarya suke ba su rantsa da su ba kaga muka ce hoton nan ashe asali duk daga arna yake ba tsarin musulunci ba to kuma ce yanzu musulmi ya zo wannan su ne abubuwan yansa wannan bai kamace mu ba yanayin da muke ciki a kasar mu da garin mu da jihar mu na wannan abu da ya faru na sabon da harbe harbe ubangiji Allah ya sa yau an yi na ƙarshe an gaba waɗanda suke ubangiji ya san su abin da ya fi mu muna kai kuka zuwa gare shi Allah Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfin waɗanda suke tashin hankalinmu suke so su sa mana fargaba a kan bautar ka Ubangiji Allah ka hana su sakewa Allah ka hana su sakewa duk abin da ya fi ƙarfin musulmi Allah ya maganta masu a ko'ina a duniya a ko'ina a wato ainihin wannan ƙasa da wannan jihar Allah ya dace da mu me kake so ka ci kuma ban wanda suke zane a makaranta ake zana musu kunne a ce musu odun ko a faɗi sunansa da turanci don su gane sunan kunne da turanci su iya turancin kunne kana ji ko ko su san sunan kunne da larabci kaga kunne ai shi kadai baya magana ko yana da rai shi kadai kunne to ko aka yi ma hoton mutum ɗin duka sai aka nuna nan cibiya ce nan ciki ne nan kaza don isar da saƙon karatu da bambanci da kawai a sa hoton ka gane wani wani abu ake so a koyar da kai shi yasa masu sa ma zuwa ake a yi ƙwarangwal ɗin mutum a yi zanen a yi kayan cikin sa yi wawan lokaci kuma mutum ɗin ake zuwa a samu mara lafiyar a rika aikin ana gani wannan ba laifi ba shi ma larura ce take sa shi ma kuma a yi shi iya inda larura ta halatta amma za a iya koya maka karatu ka iya ba tare da sai an yi wannan zanen ba a yi haka shi yafi an fahimta ku kamar su su koyar da kunnan in ka rike kunnan ka kai malamin ka ce ozone su ne ma garanti an gane ko practical sosai ko ka ce masa arm ya gani saboda ka zai iya koya wannan zahiri ne ba ko halitta Allah ba kai ne wanda Allah ya yi sai a fita daga duk wannan matsalar in ya zama kowa da ka iya saboda ba kowa ne yake da ido a addinin ba kuma ba kowa ne mai addini ya shigo cikin harkar korwa aka zo aka samar da wannan tsare-tsaren ba to ba da ka iya da wani abin da ba za ka iya canza shi farar da garaje ba amma dai ka iya abin da za ka iya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu